Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Aisha Tisla ce da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare Juma'a uku ga watan Yulin shekara ta da 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a je karuwar matsalar fyaɗe a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya da yadda jami'an 'yan sanda ke zage dantse wajen tunkarar matsalar. za kuma a ji rundunar sojin najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta kaddamar da wata cibiyar kai daukin gaggawa za kuma mu kawo muku rahoton tsige shugaban jam'iyyar apc mai mulki a jihar niger bayan zarginsa da sama da faɗi da kudaden jam'iyya har kimanin naira miliyan 500 kamar kullum muna tafi da rahoto na musamman sannan akwai labarin wasanni daga nijar. To amma kafin nan ga Baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Shugaban Amurka Donald Trump yau Juma'a ya nufi Mount Rushmore inda zai gudanar da bukin 'yancin ƙasa tare da wasan wuta a karin farko a cikin sama da shekaru goma a gandun taron ƙasa da ke jihar South Dakota. Za a yi wasannin wutan ne mai ƙayatarwa ba kamar yadda mutane suka saba gani ba. Abin zai burge matuka in ji shugaba Trump a wurin wani buki a jiya Alhamis a fadar White House. gandun taro na ƙasa na rushmore yana da katafarin huskokin mutum-mutumi na tsofaffin shugabannin amurka da suka hada da george washington da thomas jefferson da theodore roosevelt da kuma abraham lincoln wanda aka yi su akan dutse wannan ne karin farko da za a yi wasan wuta a tsaunin mount rushmore tun bayan shekarar goma. lokacin da hukumar kula da gandun taruka na ƙasa ta dakatar da wasan wuta a kan shawarar cewa wasan ka iya ta da gobarar daji gandun taron na kusa da wani eka 486 na dazuka da ke kusa da gandun dajin ƙasa mai namun daji akalla mutum tamanin sun mutu a cikin wata zanga-zanga a wannan mako a habasha biyu bayan kisar shararren mawaƙin nan hakalo hundisa kamar yadda aka san shi da rera waƙoƙin siyasa mutuwar hundisa ta haifar da tankiya a habasha yayin da zanga-zanga ke mamaye yankin urumiya inda aka haifi hundisa yayin da hukumomi suka rufe yanar gizo a wasu wuraren kasar masu sharhi sun ce akwai buƙatar jami'ai su nemi hanyar tafiyar da kasar domin kawo ƙarshen ta da ƙayar baya an ci gaba da tsaurara matakan tsaro a habasha wuni guda bayan jana'izar shararren mawaƙin nan hakalu hundisa kisar shi a wannan mako ya ta da bore a ciki da gewayen babban birnin kasar addis ababa lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum tamanin muruti mutiga shine daraktan aikin kuryar afirka a kungiyar sasanta rikici ta kasa da kasa ya ce fushi da aka gani akan titunan habasha ba na batun kisar mawakin kadai ba ne wani lamari ne da ke tabbatar da damuwa da kabilun ƙasar suka daɗe suna ɗauke da ita labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mutumin nan dan hong kong da ke rike da kwali mai rubutu cewa a 'yan ta hong kong sabon juyin juya hali na zamanin mu wanda ya afka da babur a cikin 'yan sanda yayin wata zanga-zangan an tuhume shi da laifin ingiza 'yan aware da ta'addanci karkashin sabon dokar kasa Beijing ta kakaba dokar tsaron kasa a kan Hong Kong da yammacin jiya talata bayan shafe makonni na rashin tabbas lamarin da ke jefa birnin na China mai 'yanci kuma daya daga cikin birane mai hada-hadar kuɗi karkashin ikonta. dokar ta tanadi yan kunne ga masu aikata laifukan neman balle yankin da masu ke umarnin hukumar china da ta'addanci da masu hada baki da kasashen waje wanda zai kai su ga zaman gidan yari har tsawon rayuwarsu amma masu suka sun ce wannan wani yunkuri ne na take haƙi da kuma kawo ƙarshen gangamin aiwatar da demokaradiyya a birnin da aka dade ana yi 'Yan sandan sun ce ana tuhumar mutumin ne mai shekaru 23 da afkawa jami'ai da dama cikin zanga-zangar da ta saba wa doka a ranar Laraba kana ya jikata wasu. Da farko an kama shi ne bisa zargin tuki mai tattare da haɗari. Wani hoton bidiyo da ke yawo a yanar gizo ya nuna direban yana kada 'yan sanda da baburansa akan wata karamar hanya kafin daga bisani ya faɗi aka kama shi. A ranar Laraba hukumomin tarayya a New York sun kwace wasu kayan gyaran gashi da kayan adon mata da aka shigo da su wanda ake zato an hada su ne da gashin mutane da ake tsare da su a wani sansani a China. Jami'an hukumar kwastam da tsaron kan iyakar Amurka sun faɗa wa Associated Press cewa an shigo da ta miliyan dubu goma sha ɗaya da dubu ɗari takwas na kayan gashi da kuɗin su ya kai dala dubu ɗari takwas. kama kayan da aka hada su ta hanyar take hakkin bal'adama da take dokar tsare mutane za a aika da sako karara kuma kai tsaye ga wasu da ke neman yin kasuwanci da amurka cewa amurka ba za ta lamunta da haramtaccen tsarin kasuwanci da kuma rashin imani ba in ji brenda smith babbar kwamishina mai kula da cinikayya a hukumar Wannan ne karo na biyu a cikin wannan shekara da hukumar kwastam ta kama irin waɗannan kaya na gashi daga ƙasar China. Bisa tuhumar mutane na aikata hakan ne ta hanyar take haƙƙin bal'adama Ana ci gaba da riƙe kayan a tashar jiragen ruwan Amurka har sai hukumar ta kammala bincike akan zargin aikata ba daidai ba. Rushan Abbas dan raji kuma ba amurkin kabilan Ogur wanda yar uwarsa likita ce ta bace a China kusan shekaru biyu da suka shuɗe. Kana yana sa ran tana tsare ne a sansanin China ya ce mata da ke amfani da kayan gashin da farko su yi tunani akan wanda ke haɗa gashin. Ministan kiwon lafiya a New Zealand David Clark ya yi murabus bayan batutuwa da ke tattare da yadda yake kula da matsalolin COVID-19. Ana zargin Clark ne da take dokar killace mutane da suka dawo daga kasashen waje. Kana ya yi watsi da matakan hana zirga-zirga inda ya ɗauki iyalansa zuwa gabar teku. New Zealand tana da mutum dubu ɗaya da dari biyar da ishirin da takwas da aka tabbatar sun kamu da coronavirus. Akwai mutum goma sha takwas da ake fama da su a kasar Tuni mutum ishirin da biyu suka mutu da cutar. rufe kan iyakoki da dokar hana zirga-zirga mai tsauri sun taimakawa new zealand wurin dakile cutar covid-19 kana jama'ai sun ce babu wata shaida da ke tabbatar da yaduwar cutar a cikin jama'a labaran duniyan kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. mu inda za a ji cewa rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina da ke arewacin Najeriya ta dage zantse wajen ganin an hukunta masu aikata fyaɗe a jihar. Wakilinmu Sani Shu'aibu Malumfashi ya ruwaito cewa a cikin watanni shida rundunar ta kama mutum 120 da laifukan aikata fyaɗe. Yi wa yara ƙanana fyaɗe a Najeriya yana nema ya zama abin ado domin mawuyaci ne kaga an yi mako guda ba tare da an sami labarin aikata fyaɗe ba a nan da can. Kuma masu rajin kare haƙƙin matan da aka ci mutunci suna cewa idan ka ji an yi ƙara guda ɗaya to tabbaci hakika akwai sama da guda takwas waɗanda iyayen suka ɓoye. kakakin rundunar 'yan sandan jihar katsina sufurtandan gambo isa cewa satin da ya gabata birnin 'yan sanda ta jihar katsina ƙarƙashin jagorancin shi cp sanusi buba psc ta yi gagarumar nasara daga watan afrilu zuwa wannan wata da wuce na jun akalla ba kasar ba an kama waɗanda suka aikata irin wannan laifi na fyaɗe da luwaɗi musamman a ga ƙananan yara a sama da mutum arba'in mun yi gangami na 'yan jarida inda muka gabatar da su idan za mu ɗauki alƙalman daga watan janairu zuwa watan jun da ya gabata ba an kama mutum ɗari da ashirin waɗanda suka aikata wannan laifi To ai mutane da dama na zargin 'yan sanda da jan kafa wajen binciken masu fyaɗe. Shin haka lamarin yake? Wannan magana ba haka take ba. Shi laifin fyaɗe laifi ne wanda yake babba mai girma. wannan ɗaya daga cikin laifukan da ake cewa capital offenses wato laifuka waɗanda suke manya-manya wanda za ka iya haɗa su da fashi da makami da kisan kai kuma hasali ma dai shi dpo doka bata ba shi dama ya zauna a ofis ɗinsa ya saurari wannan kes ba sai dai kwamishinan 'yan sanda saboda haka sun sani kuma kwamishinan 'yan sanda a zama da yake da su na wata-wata yakan ja hankalinsu akan cewa duk wani kes na fyaɗe ba kes ne wanda yake ana yafewa ba ba kes ne wanda za a zauna da mai unguwa da dagaci da dpo a sasanta ba kes ne wanda yake duk in an yi shi sai an kawo shi gabansa kuma sai an tabbatar da cewa masu laifin na an kai su gaban shari'a kuma idan an kai kotu yana bin bahasi ya ce a kawo masa kes fayil a kawo fir a kawo position na wannan kes a kotu da yake kuma yaushe za a ci gaba da saurare bincike ya nuna cewa galibi masu yi wa kananan yara fyaɗe duk ya danganci tsafi ne da masu neman dukiya dare guda ko mukami wasu kuma na ganin cewa akwai masu budurwar zuciya sai kuma iyaye kansu na da nasu laifin sunana binta umar md gaskiya tarbiyyar yaro yana hannu uba ne da uwa sai ka ga an ba ma yarinya talla ta fita tun safe ba a damu da ita ba sai wajen karfe biyar wasu ma har takwas za ka gansu akan titi wai suna talla kaga irin wannan sai maza su yaudare su su ba su dan kuɗi kaga ga yi masu fiyade. to babu shakka sai an ɗauki tsauraran matakai sani sha'ib malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya To a gaida sani malumfashi a ci gaba da kawo muku rahotanninmu rundunar sojin Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri ta kaddamar da wata cibiyar kai daukin gaggawa a barikin soja na mai malari da ke garin maiduguri da ake kira camp delta ga haruna dauda da rahoto akan haka. wasu jami'an sojan najeriya kenan ke nuna amincewansu na ci gaba da fafatawa da yaƙi da ake da 'yan ta'adda da ashirar arewa maso gabacin najeriya lokacin da rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri da ke kaddamar da wata cibiya da ake kira cam delta da zai dinga kai ɗaukin gaggawa a duk inda aka samu matsala ko kuma aka yi yunkurin kai hari an kaddamar da wannan cibiyar ne a barikin soja da ke cikin garin maiduguri a ci gaba da bukukuwan da ake yi ta ranar tunawa da sojojin najeriya burgida janar abdul khalifa ibrahim dai shi shine kwamandan rundunar sojan shiya ta bakwai da ke garin maiduguri dama abin da ke cewa to wannan dai ginin ko base inda ake kira cam delta wuri ne da muka yi inda za mu sa sojoji daga wurin kuma sojoji da kayan yaki za su iya fita a karamin lokaci su je duk inda akwai matsala kasan muna da sojoji ko'ina mun yi deploying su suna aiki amma wata rana eh, abin nan 'yan boko haram za su iya zuwa sai mu kai musu tallafi daga nan a gaggawa abin kenan wato an gina ne saboda kai tallafin gaggawa kamar ana so a kara yawan irin waɗannan gine-gine ne ko kuma daga wannan na cikin barikin nan kwarai da gaske za mu kara irin waɗannan domin kwanan nan mun samu wasu kayan yakin da suka shigo yanzu nan suke zuwa kuma sun iso nan inda muke aiki definitely za mu kai su wasu sansani haka zalika ita ma rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke garin maiduguri ta kaddamar da wani ɗakin da ake kira kwambato wato ɗakin da aka sarama jami'an sojan najeriya da motsa jiki da kuma zurfafa tunani a cewar kwamandan major general faruk yahaya but that should not deter us as professional, competent to do our job. I add all of us to our efforts that direction and achieve our mission. ya ce duk da cewa an soma damuna amma hakan ba zai samu mai kasa a kuyo ba a matsayin na ƙwararrun jami'an sojan najeriya don mu yi ayyukanmu don haka ina kira ga dukkanin ku ƙara ƙaimi don cimma abin da muka sa a gaba that we should be proactive in our activities and operations and deal very decisively with all the threats that they confront us. in all our operations. And that's my call to all of us in the theater as we celebrate. ce kamar da babban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya ya umarce mu da mu ƙara himma wajen gudanar da ayyukan mu kuma shi mu magance duk wani barazana da ke fuskantar mu wannan ma ne kira na gare ku a daidai lokacin da muke bikin wannan rana na turawa da jami'an sojan Najeriya a cewar tiyata komanda da ke kula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya Major General Faruk Yahaya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna, bar kuma mu leƙa jihar Niger inda zargin sama da faɗi da naira miliyan 500 ya yi tafiyar ruwa da shugaban jam'iyyar APC mai mulki a jihar injiniya Muhammad Imam. Mustapha Nasir Batsari gare ka. ta dai an kori shugaban jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger Najeriya injiniya Muhammad Imam daga kan mukaminsa biyo bayan zarginsa da yin sama da faɗi da kudaden jam'iyyar har sama da naira miliyan 500. shugabannin jam'iyyar a jihar Nejan dai sun ci sun ɗauki wannan mataki ne na korar shugaban jam'iyyar tare ma da sakataren jam'iyyar da ma'ajin jam'iyyar na jihar Niger. bayan cimma matsaya a wani taron da suka gudanar Amina. Barista Khalil payeko shine lauyan jam'iyyar ta APC a jihar Niger ya yi karin haske. Rikici na albazaranci mana da kuɗi a jam'iyyarmu na APC. Muka gan shugabannin za su ci gaba da yin mulki gaskiya ba mu da yarda a kansu. Shi yasa muka zona muka bi da abin da doka ta ce muka cire rashin yarda a kansu. To ga alama dai gwamnatin jihar Niger ta goyi bayan tsigi. tsige shugaban jam'iyyar ta apc kamar yadda za ku ji daga bakin mai baiwa gwamnan jihar nejan shawara akan harkokin siyasa Alhaji Umar Kolo. A'a ai shi gwamna dama shi ma dan jam'iyya ne. Jam'iyya ita ne uwa ita ne uba. Duk abin da jam'iyya ta eh, yanke hukunci na ta yanke gwamna shi ma bai da wani abin da zai dole bi. Da shugaban APC da aka tsige injiniya Muhammad Imam ya ce bai tsigu ba domin kuwa ba a bi ka'ida ba. a'a ya zan yadda da abin da ba bi ka'ida ba to kaga an tasan ma ya mutse apc ne amma batun zargin da ake yi na batun kuɗi baka da na shi ke gaya maka zargin kuɗi ba zargin facebook ne amma ba su baka a rubuce ba babu wani abu a rubuce har yau tsohon sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta apc a jihar niger kuma shugaban karamar hukumar rafi a yanzu alhaji ismaila modibbo ya nuna yatsa ga waɗanda suka sanya hannu aka tsige shugaban. Sannan waɗannan da duk suka je suka sa hannu akan maganar takardar tsige injiniya imam billahi azim in jam'iyyar APC za ta natsu a yi bincike ɗaya bayan ɗayan su babu wanda zai sha akan abin da suke tuhuman shi. A yanzu dai Alhaji Aliyu Sa'idu Galkogo daga karamar hukumar Shiroro shine shugaban riko na jam'iyyar ta APC a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na batsari yanzu kuma sai rahoto na musamman. har yanzu dai maharan boko haram suna kai har su a kasar kamaru musamman a arewacin kasar ko da yan kwanakin nan ma sai da suka halaka mutum biyu a kan iyakar kasar jamhuriyar kamaru da kasar tarayyar najeriya a garin kwalfata malam haya mazauni a can arewacin kasar ta jamhuriyar kamaru ya mini karin haske kan yadda maharan boko haram suke yi wa mutane barna Wato a halin yanzu a nan wato arewa mai nisa a nan ƙasar Kamaru musamman wato a ƙarƙashin jihar Marwa wato a halin gaskiya matsalolin da ake fuskanta na matsalolin Boko Haram tsawon kusan shekara goma. gaskiya abun kam har yanzu kam wato hausa suka ce da sauran rena a kaba duba ga cewar wato har yanzu akwai sauran geron boko haram wato ko kwanan nan wato in jama'a ba su manta ba wato an sun kawo hari wato a garin kolfata wato har sun dan kashe mutane to a hali yanzu dai jami'an tsaro kuma suna iya bakin kokarin su suna so su gama girbe sauran geron da ya rage na ainihin yan ta'addan boko haram wato a nan yankin kasar kamaru kenan musamman a karkashin jihar marwa a dajin mura wato dajin mura wato wanda yake da iyaka da najeriya kan duwatsu musamman da yake guri na yana da sarkakiya musamman bangaren su banki amma gurin gaskiya yana da matsaloli kwarai da gaske jami'an tsaro suna fuskantar matsaloli na bangaren wato duwatsun nan da ainihin hawa da saukan da yake a wannan gurin da yake su yan ta'addan boko haram sun saba da wannan gurin kuma sun san wannan gurin sun san ta yadda suke boyewa kuma suna fitowa suna ɗauki daidai e, sai in kuma ka koma bangaren su chat wato can bangaren tafkin chadi wato in ba ta ba a yan wata ɗaya biyu da ya wuce wato wato shugaban kasar chad idris deby itino wato ya fatattako su wato a kasar chad kenan ya kashe boko haram ana magana sama da dubu daya wato ainihin ya illata kungiyar boko haram fiye da yadda ake tsammani to sauran da ya kakkabo su suka shigo ainihin garin kasar eh, kamaru wasu suka shiga najeriya wasu kuma suka shiga wato kasar niger to ko a cikin yan kwanakin nan ma mun ga gaskiya karun rundunar soja sojan najeriya gaskiya suna iya bakin kokarin su domin su ga sun kara ce ainihin 'yan ta'addan boko haram to ni kam wato ina ganin yanda wato ina ganin yanda za a yi a shawo kan wannan matsalan wato na ta'addancin boko haram musamman a nan kasar kamaru ina da kyau a ce jami'an tsaron kasar kamaru su yi aikin haɗin gwiwa saboda a gaskiya musamman rundunar soja rundunar soja da jami'an tsaro na bir wato a gaskiya suna da wani matsala tsakanin su wato da yan sanda ko in ce muku wato jandarum wato masu jar hula kenan saboda a gaskiya yawanci ba sa aikin haɗin gwiwa yawanci ba sa aiki a wato ba sa yin eh, taimakekeniya tsakanin su to ni kam gaskiya na ana gani yadda za a kawo kan wannan a shawo a kawo ƙarshen wato ta'addancin boko haram musamman a ƙasar kamaru eh, yana da kyau rundunar jami'an tsaro su samu haɗin kai tukunna tsakanin su kuma su samu haɗin kai da talakawa wato su rinka neman bayanan sirri a wajen talakawa kuma talakawa ma su rinka ba da bayanan sirri wato yadda za su taimaka taimaka wato har a kawo karshen ta'addan boko haram kuma su samu haɗin kai mai ƙarfi tsakanin su da najeriya chad niger wato da jami'an tsaron sauran ƙasashen wato yadda za su taimaka ma juna a wajen bayanan sirri da yadda za su taimaka ma juna idan wa'annan sun koro su idan na najeriya sun koro su na najeriya suke dama na kamar su ma su tare su ma sai su yi masu kofar ragoto insha allahu ina ga middin suka gudanar da ainihin irin wannan haɗin kai na 'yan ƙasa da talakawa da rundunonin jami'an tsaro na sauran kasashen to insha Allahu Boko Haram ta zo ƙarshe saboda yanzu dama saura burbuɗinta kawai kuma hausa suka ce wai cure-cure baya hana mutuwa to muna fatan kuma da malamai da limamai da sauran jama'a su ci gaba da roƙon Allah Allah kawo mana ƙarshen yan ta'addan Boko Haram. Sai kuma ta bangaren yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru a birnin Kumba kusa da kan iyakar kasar tarayyar Najeriya da kasar Kamaru. Can ma tsakanin jami'an tsaro na ƙasar Kamaru da kuma masu ɗauke da bindigogi wanda suke nema a datsa kasar gida biyu su ne suke ta ɗauki ba a a su malamin yaƙi ga abin da ya ce akan irin abubuwan da suke faruwa a wancan bangaren na 'yan aware. Wato gwamnatin kasar nan ne ta kasa samu yadda za ta ta shawo kan wannan magana don ta sa wato ita girman kai a kan eh, wannan magana yau shekara hudu yara ba sa samun karatu yau shekara hudu wato harkar kasuwanci bai tafiya ni na nake maka na gaya maka asarar da muka yi a wannan hanyar din kaya da muka sayi kaya da kaduna ne za mu tura kun ba abin da ya faru da mu a wannan hanyar din abu ne wato da wallahi eh, sheka tausaya mana waɗanda suke shigowa ta shashin najeriya ba damar shigo da kaya ka kaga irin wannan rikicin da muke ciki kenan a wannan yankin namu kullum yau a ce kaza yau gwamnati ta ɗauki nauyi kaza wani abin to mu mun kasa ganewa gwamnati ta fito ta zauna ta tattauna da mutanen nan a shirya zancen wannan magana gwamnati ta ki tana nuna cewa ta shaida karfi za ta yi karfin nan kuma mu ba mu ga yadda za a yi abin da ya su samu galaba a kai ba domin ka duba a yanzu hakan nan kwana hudu yau ba kasuwa ba buɗe kasuwa ba harkar wani abin nan komai a shashin sudwest da northwest da kuma 'yan aware su suka ce ba sa son ba wani harka ba wani abin nan a tsayar da wani harka ce bayan kwana hudu nuna ma gwamnati cewa abin da take so ta yi na su ba su yadda ba to kuma muka duba muka gani gwamnati yau ta zo ta ce tana so za ta zo ta giggina makarantu ta gingida mutane gidaje da aka kone da aka kona wani abin nan amma kuma ba ta tsaye da yaki ba ya za a yi a ce za wani contractor ne zai dauki nauyin cewa zai zo ya zuba kayan aikinsa a wannan wajen in ya dauka ma zo ya zai yi aiki aiki yau inda gwamnati ta kokari ta tsayar da wannan yaƙi ɗin yaƙi ta tsaya sannan ta ce za ta yi za ta yi wannan aikin da take yi kaka kowa kowa ne shi zai kwanta kowa zai san cewa da akwai gaskiya a cikin a cikin harkar to amma gwamnati ba ta yi wannan ba amma tana bukatan cewa a tsayar eh, za ta yi aikin ta yadda take so kunga mu kuma a nan ne abin ba ta kama mana kai nan da nake ga maka na da awar gaba wato kasuwanci gaba daya a shashinmu na ya mutu ya mutu gaba daya yanzu aka nan masu eh, motocin da suke daukan kaya daga duwala nan daga duwala su kai mana ya shashin mu na wato shi direba wato mai zuciya wani abin ne shi ne mai yadda kuma wani shi an isa an hada da sojojin da za su raka wannan kayan ka gani to ya abin da eh, mutane za su su samu sawa ba su yi abin da su yi kasuwancin su kai tsaye yadda ya kamata ka gani kowa a zaune duk wanda yake zaune shashin northwest da southwest a tsorace yake ita gwamnati ta tsorata su wa'ancan su tsorata ka gani to mun rasa ainihin yadda za a yi a magance wani abin kuma ba kowa bane zai magance abin ne shi ita gwamnati ta zauna ta yi kokari ta tattauna da mutanen nan an samu rajejeniya a kan abin da ake so a yi wannan sun yarda wannan sun yarda an ne rajejeniya ka ga lokacin ne za a yi duk abin da aka gada ba amma a yanzu hakan nan wallahi wallahi ne nake gaya maka nan to mu dai babin za mu ce shi dai mu ta kai mu ta kukan mu wajen Allah masu magana suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a dakaci shirinmu na gaba wasanni a takaice hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ka sun yanke shawarar cewar kasar jamhuriyar kamar ce za ta ɗauki nauyin karɓar hada gasar gasar 'yan tagwayen wasanni guda biyu na kulob-kulob ɗin da suke bugawa a cikin gida da kuma na kofin zakarun nahiyar afirka wanda za ta ɗauki nauyin a shekara 2021 zuwa shekara 2022 kwas sulemani ya mini ƙarin haske kan al'amura na kwallon kafa a ƙasar jamhuriyar kamaru. Eh, Malam Awal Garba game da ɗage wasannin da ya ci a buga a kasan kamaru na shan da kan a 2020 da 2021 da kaf ta ɗage wayannan wasannin zuwa 2021 da 2022 eh, lailai zan ya cewa abin ya yi wa kamaru kyau don in ka lura akwai waɗansu kurakurai da kamaru ta fara samu a wancan lokacin a dubu kasan kan dama an yi niyan buga shi a dubu biyu da goma sha tara a kasan kamaru amma duba da ganin ba gama waɗansu ayyuka ba waɗansu gine-gine aka ɗage wannan wasan a ƙasan kamaru aka kai shi ƙasan egypt wanda aka buga shi lamin lafiya e, abin da zan ce e, kamaru abin ya yi musu kyau don akwai waɗansu shirye-shiryen da ba gama ba da waɗansu gine-gine a yanzu lokacin da aka ɗiba musu nake gani za su samu su kammala wannan ayyukan kuma tabbatarwa kaf za ta tabbatar mu da wannan wasan in lokaci yi eh lallai lallai daga sai kwarai daga sai za za tabbatar don a wannan lokacin an samu kammala duk wayannan ayyukan da ya saura nake gani ba za samu wani matsala ba kasar jamhuriyar kamaru tana daga cikin kasashen da suke cuciya da wasan tamola kuma har zuwa wannan lokaci dai wadacin kasar ta jamhuriyar kamaru tana iyakacin bakin kokarinta daga cewa ta kammala gine-gine na sabon filayen kwallon kafa a kasar jamhuriyar kamaru baki daya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. shugaban amurka donald trump yau juma'a ya nufi mount rushmore inda zai gudanar da bukin 'yancin kasa tare da wasan wuta a karin farko a cikin sama da shekaru goma a gandun taron kasa da ke jihar south dakota za a yi wasannin wutan ne mai kayatarwa ba kamar yadda mutane suka saba gani ba abin zai burge matuka in ji shugaba trump a wurin wani buki a jiya alhamis a fadar white house Gandun taro na ƙasa na Rushmore yana da katafarin huskokin mutum-mutumi na tsofaffin shugabannin Amurka da suka hada da George Washington da Thomas Jefferson da Theodore Roosevelt da kuma Abraham Lincoln wanda aka yi su a kan dutse. Akalla mutum tamanin sun mutu a cikin wata zanga-zanga a wannan mako a Habasha biyu bayan kisar shararren mawaƙin nan Hakalo Hundisa. kamar yadda aka san shi da rera waƙoƙin siyasa mutuwar hundisa ta haifar da tankiya a habasha yayin da zanga-zanga ke mamaye yankin urumiya inda aka haifi hundisa yayin da hukumomi suka rufe yanar gizo a wasu wuraren kasar masu sharhi sun ce akwai buƙatar jami'ai su nemi hanyar tafiyar da kasar domin kawo ƙarshen ta da ƙayar baya an ci gaba da tsaurara matakan tsaro a habasha wuni guda bayan jana'izar shararren mawaƙin nan hakalu hundisa mutumin nan dan hong kong da ke rike da kwali mai rubutu cewa a 'yan ta hong kong sabon juyin juya hali na zamanin mu wanda ya afka da babur a cikin 'yan sanda yayin wata zanga-zangan an tuhume shi da laifin ingiza 'yan aware da ta'addanci karkashin sabon dokar kasa ma sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada kuma ta bada umarni sai injiniyan mu na yanzu aisha ta tisila ce ke muku fatan alheri